وهذا ذكر مبارك انزلناه افانتم له منكرون wannan alƙur'anin da aka saukar wa annabi muhammad wa'azi ne ga duk wanda ya so ya wa'azantu da shi mai albarka mai yawa, amfani da alheri shin duk da haka kuna sa ba za ku yarda da abin da yake cikinsa ba ku yi aiki da shi ba